alaikum tare da ni mamin sita to ga maganin fibroid sanyi kowane iri ne uwa da irin sanyin da yake damun ki fitar farar ruwa ciwon mara yayin al'ada komai da komai ƙaiƙayi warin gaba da dai sauransu wannan yana maganin shi sannan haƙaban mahaifa fibroid ba wannan yana maganin shi. wanda ake kiran shi da aliyaf da arabi yana maganin shi sosai Bismillahirrahmanirrahim Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Isgilanci kashi na goma. Inda ta shiga mota ya kafe ta da ido yana nazarin ta baki ɗayanta. Ba ta san wani da ake toyawa ba, har sai da aka shigo cikin unguwarsu sannan ta yi wa mai alidi tangwatancen inda zai kai ta. Dagwa ta da ya nuna hanya ta bawan Allah nan ya kafe ta da wasu irin idanun shi masu wahalar bayyanawa. sauran ɗauke kan da ta yi gabanta na faɗuwa saboda yadda idanunsa suka shiga cikin nata ya saka ta ji wani irin bugawa a cikin girjinta. In ka samu waje ta faɗa a daidai kan layinsu. Yanayin mutum ya saka gaba ɗaya ta tsargu ita yanzu tsoron maza take yi saboda an yi mata abin da hatta mutu ba za ta manta ba. Cikin rawar hannu ta ba mai nafef ɗin kuɗinsa. Sauka ta yi ta shiga yin sauri kamar za ta kifa. Kasa daurewa yi shi ma ya fito bayan ta da ɗan sauri sai da ya zo duk da ita sannan yi mata sallama cikin sassanyen muryarsa a tsorace ta amsa tana ƙara yin wani saurin sai tsaya na kallon ta kawai ganin ta ki dakatawa bari ta saurare shi har ta shige cikin gidansu murmushi mai kyau kafin ya juya wajen adidi ta sahu ya shiga tun kafin ya ƙarasa wayarsa ta ɗauki ƙara zaro ta yi ganin sunan haidar ya saka shi jan ɗan ƙaramin tsaki kafin ya ɗaga ba tare da ya yi magana ba gani a airport biga Alhaji ya ce za ka sauka 3 p.m. na zo ban ganka ba. Sorry bros, na samu na on my way home. ma da can. bai jira me za ta ce ba ya kashe tare da jingina bayansa a kujera a daidai da sahu cikin takaici layin yake cewa gaskiya gayan cin mugun tsami gaye ne a cewa yi karatun medicine har matakin consultant amma a ce kana irin wannan ƙauyancin ka ji ya wuce gida a cikin nafe Layin mani kalmar boye na sakin tsaki kana nufin Dr. Imran din hanyar sauka ya wuce gida kenan ɗaya kai layin mani ya juya kan motarsa suka fice daga airport Uku da rabi daidai, ɗan adaidaitan ya ajiye Imran a ƙofar gidansu, kasancewar traffic jam da aka samu daga titin sharaɗa zuwa unguwarsu. Trolley ɗinsa ya janyo ya shiga da shi cikin gidan. Mai gadi da masu aiki sai famun zubewa suke suna gaida shi. Fuska a sake amsa gaisuwar tasu. Domin Imran ba dai fara'a da girmama mutane ba. Shi san bashi da cin mutunci ko raina na gaba da shi. bakin sa dauke da sallama ya shiga babban falon gidan. An ga ne ne duk 'yan gidan sun fito suna maraba da shi. So sai misin 'yan uwan nasa. Ya gaida su. Ya gaida su mama da sajiya da sauran 'yan aiki. A nan da ke gefe sai noke kai take yi. Mai bibi, ya ce da ita na kamo hannunta bayan ya zauna a ƙasan santa carpet kusan mama da titi da shi dawo kan kujera amma ya An uncle imi cewa hassan cikin farin ciki na an mai baby lalle na jima ban dawo ba haka kika ƙara tsawo wow ki ce kin yi gado ke ma kada kai hannun ta yi kafin ta ɗare kan cinyarsa tana kallon sa uncle imi ina faɗi ɗina you promise me fa cike da kulawa ya ce yana nan na siyo miki yana cikin kaya kuma kayana za su zo gobe insha Allah Nolin kanta ta yi tana wasa da buttons ɗin hannun rigarsa. Gaisawa suka shiga yi da su mama irin ta yau sharabo. Aka kawo musu abinci ya zauna yana ce suna ɗan taɓa hira da su mama da hannun da ke ba shi labarin school da kuma tatsuniyar da antin yara take yi musu program a Freedom Radio. Cikin haka layan ne ya shigo ya same su sai wani muzurai yake yana hura hancinsa. Babu zancen sallama ya banko kofa. Ya shiga ya zubi akan kujerar Tracy ta kamar za su gogo da mama. Sai ita ce mata matsa daga gefensa. Yana mai da numfashi kai kace da wani suka yi fada. Mama ce ta ɗago ta kalle shi. Lafiya dai ko Aliyu? Lafiya ce ta kawo haka. Haba, amma mama ta rashin mutunci irin na yaran nan. Ya sa bik alaji ya kira ina hutawa ta. Wai sa da direba baya kusa na je na ɗauko shi a airport. Haka muka tafi da Bombay. Wai sai bayan mun je cikin port ɗin. Yaran nan saboda tsafar rini ya shiga tsakanina da shi. Shi ne ce min wai shi ya hau a ta sau ya tafi gida. Imagine mama, ni ne da kaina mai tilayin da kira shi ba ma shi ya kira ni ba. Ki ji fa ni zai wa tarin quest dan kut bai kara sabi ji a tsaki mai da kallon sa wajen tv ko ta kan hannun da ke faman kiran papa bai yi ba tun da ya fara magana imran ke kallon sa hannun riƙe da spoon da ya cika da fried rice bai kai da cikin baki ba ya tsaya kamar robot yana sauraron lion man shi abin ma dariya ya so ya bashi gefe ɗaya kuma takaici ne cunkushe a ransa a shi yanzu haidar bai ba halin sa ba Girgir kai ya cike da takaici kafin ya juya ya cigaba da cin abincinsa yana cewa Allah ya baka hakuri. Banza man ne masa ya tashi ma daga ƙarshe bar falon gaba ɗaya. saboda gani yake Imran din yayi hakan ne dan kawai ya bashi wahala mama ce ta kawar da zancen ta hanyar cewa kuma Imran kun kare ko yace mun gama mama har na samu ofa ma a can wani asibitin su na Medical Center sai dai na yi rejecting saboda na fi so na zo ne aiki a ƙasata na taimaka wa marasa mu. hakan ne Allah ya sanya alkhairi amin mama ha ni na sai saurada ne ban gansu ba ko ba ta nan ne jimma ta danyi kafin ta ce suna nan kalofa ba nan ne ta je gidan umminsu lafiya dai ko mama eh idan ka gama ka je ka huta in gyara maka ɗakin naka ta faɗa hakan tare da miƙewa ta hanyar kicin to mama na gode ya ƙarasa cin abincinsa tare da hannun da ke faman bashi labarin antin yara da ke musu program na tatsuniya waiwaye imran aliyu dan kwangila maskara tu za su so jin shin wane ne kuma dr imran ko gashi kamar haka muhammad imran aliyu dan kwangila ɗani ne ga bi alaji shi ne na biyu a wajen mahaifinsa akwai babban yayarsa da ke aure a bauchi kuma shi ne na ƙarshe da Allah ya azarta su da shi ba kamar Layman ba Imran da tsatsan yaro ne wanda ya san ya kamata Allah ya albarkaci Imran da kokari sosai komai na ilimi shiga kansa ke yi wata arbu da boko abin sai hamdala kawai shekarun Imran 28 cif a duniya ya yi sa na primary da secondary duk a Najeriya inda bikin Alhaji ya biya masa ya tafi nahiyar Asiya ƙasar South Korea capital of Seoul Ya karanci harkar lafiya wato medicine a babban makarantar garin sol wato Sol Medical College. Ya kuma yi professional diploma in art and design. Saboda kwazansa da kaifin aikinsa, ya sanya hukumar makarantar bashi scholarship kyauta. Har ya ƙare ya zama babban likita a Chongshin Medical Center. Amma saboda yana kishin ƙasarsa, yana kuma sanya bautawa ƙasarsa, ya saka shi rejectin offer din ya dawo gida Najeriya. Imran kyakkyawa ne dogo ne domin ya fi layan man tsawo nesa ba kusa ba sannan fari ne sosai don ya fi arif jikinsa tsaka-tsaki ne don san ba za ka saka shi a cikin layin masu ƙiba ba sai dai shi ba siriri ba ne can yana da gashin baki irin wanda yake ƙara wa sauran da ya san kansa kyau da kuma haiba haɗu da kwantaccen gemu da ya zagaye sa vet ga tsafta uwa uba kuma ibada saboda tsabar ibadarsa aka ba shi limamin wani masallaci a can south korea imran yana da mugun haƙuri ci da kuma juriya ba shi da hayaniya baya zama inda ake yin ta kamar kullum da zafa ce ta shirya ta tafi wajen aiki da yake yanzu ba nisa ne da su ba sun dawo unguwa ɗaya shirin duniyar mu a ta fara gabatarwa kafin ta tafi break ta dawo su greatness of youth sai hudu nema sanan ta fara shirin yara da take yi na tatsuniyoyi da yadda za su dinga manas a gida da makaranta mai takin ku karkaɗa ku yara manyan gobe ye uncle imi an fara cewa hanan da ke dauke da android phone din mama tana tafa tana jin rediyon ta zauna a gefensa zari medicated class din da ke sagala a idanuwan sai hade da rufe laptop din kan cinyarsa ya ji a gefe yana sauraron surutun da Hanan ke zuba masa. Uncle Imi, antin yara ta fara yanzu kaji, kaji. Ta faɗa hakan tana ƙara volume ɗin rediyon. ga ɗaya murya Hajji ta fara dokar masa cikin dodon kunnuwansa. ke wani limshi ido ya buɗe. Ganin muryar ta ta yi shige ainihin da muryar matashiyar budurwar da ya gani jiya a daidai ta sau. Ya yi nisa a tunanin yarinyar kawai sake jiyo muryar ta cikin barkwancinta tana faɗin. Assalamu alaikum, yara yara ku marmatsu sannan kuma ku karkaɗe kunnuwanku don ku sha labari. Ni ce dai taku a koda yaushe da kuka sani wato antin yara. An ta ce, "Eh, yau na zo muku da wata sabuwar tatsuniya ta gizo da koki." Amma kafin nan sai na fara ɗaukar wayoyinku na yi magana da momis da dadis da antis ɗinku da uncles. Kan yadda kuke table manners a gida da kuma daily morals. A gafarce ni zan fara amsa wayoyinku first call first serve. ce ta ajiye waya hannunta tana bubbuga kafa hakan ya dawo da shi daga duniyar tunanin da ya luna. Ya kai baby, uncle Emil ko ba ina so ne magana da antin yara ba ni ma ta faɗa cikin shagaba tana tura baki to my baby ina nan ba ɗinta kin ga babu aiko ki bari after this program next one insha Allah za mu samu namba ɗinta sai ki magana da ita ko baby mhm cewar hannun tana goge hawayen da ke ruwa daga idanunta yau my baby ki shiru an jima za mu je na siya miki cake and ice cream happy nodin kanta tai aga har hajja ta gama receiving calls su. ta shiga basu labarin gizo da kokin da ta ce sai bayan ta gama sannan hannun ta fita ta kai wa mama wayarta shi kuma ya dauko abin fentin ɗinsa ya ci gaba da fentin ɗin fuskar hajja kamar yadda ya ɗauko shi a cikin idanunsa a hankali ya soke na nauyi ajiye zuciya yana sake duban abin zanen fuskar ta da kallo cikin husky voice ɗinsa ya furta my dream ta ina zan fara neman ki for the first time in my entire life soyayya ya mace ta shiga cikin zuciyata i promise to make you mine Allah ya shige min gaba wajen zama mata a gare ni. I love you long time. Ya karasa faɗa haɗe da rungumin hoton Ne huge mammoth hong kamar za a kwace masa hoton kai ka ce hajjin gasken ya rungume tafi suke a mota shi da hannun da fure rana ne din hanan surutu take zuma masa gashi duk abin da ta gani a titi idan ya mata sai ta saka ya siya mata kayan wasa ne kayan kwalam da makula shi ne diddiga sanan a baya kusa da firera da haka suka karasa osis bakery suka shiga ciki don cika alkawarin hannun ya mk da mun siya a shagon wajen bakun su fasa nan kawai cewa hajji da ke rufe murfin motar mubarak 0406 bari dai mu sai na office din ya fi daɗin ci kuma ma ina son siyan snacks da cake za ki je su aisha ki kai mata eh allah ya kai mu ya imki ashe zan ga sister in law murmushi kawai ya yi mata da aka sa karasa shiga cikin office bakery din section din Big snacks suka fara dubawa hana a da kariyar tana taimaka bari zaɓen snacks din jiya wadda za ta yi hakan ya daidai da zuwan su imran da hanan wajen bayan su kuma firira ce ke biye da su ko kan ka ce mene a nan ta yi wata irin ƙara ta san ƙami a wajen ta faɗa a sumi ko motsi ba ta yi inda ta faɗin ne ya mutanen gurin zuwa kusa da ita cikin sauri hankalin imran ya mugun tashi ya turo ta duka ya rungume ta a jikinsa duk da cewa farin wando ne a jikinsa bai damu da cewa zai iya yin dauɗa ba anan wake up wake up please daughter ya faɗa tare da jijjiga ta yadda take wani irin fasge-fasge da yadda idanun da suka farfito Baƙin ya ɓace bat sai farar ƙwayar kawai suke gani hannu ta miƙa jikinta yana karkarwa tamkar an sanya mata shock tana cewa Papa, Papa, ga nan za ta kama ni Papa, za su gudu da ni, please help me Papa, please. Sai da kuma ɗauke numfashi. Hankalin Imran ya ƙololuwar tashi a matsayinsa na babban likita a lokacin ya gagara gano mai matsala hannun ɗin. A hankali bi inda ta nuna da hannunta kafin ta kuma shiɗewa yana kallon gurin. Idanunsa cikin na wacce jikin ta yake tsananin rawa. Ta ɓuya a bayan yayin mubarak idanunta sun yi jayawur. Ita sai rage ta fashe da kuka a gurin. Tashi da sauri zuciyarsa na bugawa, kirjinsa na dukawa. gani da future wife ɗinsa gani da future wife ɗinsa ta wani rungume wani katon saurayi ba shi ba da fasai sai kuma ji Frida tana kwalla masa kira cikin tashin hankali a firgice wai ganin Hanan tana fisge-fisge kuma wata mucijiya hakan ya saka shi koma gurin Hanan din ya ci cibi ta suka nufi mota ja kuwa Mubarak na ganin Ibrahim sun fita ya ja hannun da suka fita da kofar baya cikin wasu shukoki suka buya kamar sun san za a neme su Ibrahim baki ɗaya ya ji wani irin kishi ya rufe masa ido bai san ciwon Mubarak ya yanka ne amma idanunsa sun rufe Ina kwanta da hannun a bayan sit, Frida sai kuka take yi, ya juya ya koma cikin office din. Yana neman ta. Lungu da sako babu inda Imran bai duba ba, amma ba ko kyallin hajjan a wajen. Sai fara tunanin ko dai ta fara masa saboda ya sanya ta a cikin ransa. Da gudu Frida ta biyo bayan sa hankali a matakar tashi. Babu abin da yake sake daga mata hankali. Sai idan ta tuna jarin mahaifin yarinyar, dan ta san tsabzi la kada mata duka, ya ce laifin ta ne. Bayan tana cikin shirya kayan hannun aka kira ta kanta je ta rike mata duk abin da za ta zabo. a hannun za ta mutu na shiga uku. Imran da ke leƙe-leƙe ya ji murya Firira a bayansa. Da gudu ya hanyar kofa ya shiga mota suka bar gurin. Zuciyarsa tana zafi a karin goma da ya hangi future wife ɗinsa tana yi wa wani. Kai tsaye wani hospital suka nufa, aka kai hannun emergency. Shi ma Imran da shi aka shiga, bayan ya nuna musu shaida cewa shi likita ne shi ma. Duk iya ƙoƙarinsa ba su gano takamaimai abin da yake damun yarinyar ba. Babu na'urar da ba sanya ta ba, amma ko ciwon kai ba su hango ba. Sai masu surutu da ta cigaba da tana nuna tagar room ɗin, Papa help me, Papa please stay with me, za ta kama ni ta tafi da ni Papa. Tana jiya na, za ta kai ni gurin su ba su da kyau Papa. Ah, mom! Ta kwala wata uwar ƙara tare da zabura tana ƙanƙame wani likita, amma za ta shige cikinsa. Gani yadda take kiran Papa, ya sa Imran zaro fon ɗinsa da sauri ya shiga kiran Lion Man. Wayan na hannunsa yana gani, amma ya ki saboda yana jin haushin Imran ɗin a lokacin. Har a lokacin bai huce da tahowar da ya bashi a airport ba. Test message ya tura masa, wannan dalilin ne ya saka shi buɗewa ya karanta yana wani yatsa na fuska idan za ka ɗauka ka ɗauka malam muna asibiti ne dota ta faɗi tana abu kamar farfaɗiya tana kiran sunanka da na rauda yana kwance saman kujera a cikin tabar su bai san lokacin da ya wata irin hantsilawa ba a yana bigewa dan la fuska bai kula sa ba yi cikin gida da gudu ɗan wasu ma suka mara masa baya don ganin abin da yake faruwa kaki ya ɗauko sun bai da ke tsaye a wajen ƙofar ɗakin nasa suka ga ya bangaje sai ya ruga wajen motarsa mutum biyu a gaba banda sit ɗin lineman da ke driver seat sai bayan sauran suka shiga ko gama zama ba su yi ba ya ja motarsa dama Naked man ya buɗe musu bayan ya ga sun nufi wajen motar kai sai asibitin da imran ya gaya masa suka nufa yana zuwa wani wrong parking da yi sai da ba wasu lizard head tsoro fita da gudu suka bi shi nan suka hangi firera tana zagaye a reception tana kuka tana hango layin man ta zura da gudu ta bar reception din shi kuma suka nufi cikin ɗakin da su imran suke kai tsaye ba tare da an ba su izini ba Kaka za su yanka ni, sau ka ɗauke ni ba na san su, ba su da kyau kaka. Baba za su yanka ni ga su sanan wayo Allah na san mutu. Hanan, Hanan, look at me. Kalle nan. Ga Papa zai taimake ki. Babu ɗan iskan da isa ya kashe minki idan ba Allah ba. Amma ba dai mutum ba ina rayuwar layi tallayi Babu nan da isa ya miki wani abu dauta. Buɗe idanun ki kalle ni please. Ina ta kasa bakin da sai famar rawa yake yi. Laima ne kalli Imran cikin jajayen idanunsa yana yi masa wani banzan kallo ya ce, Kun haɗu da Hajji Fadan? Cewa Imran da rashin fahimta a fuskarsa. Dalla cewa ne kun haɗu da yarinyar nan hajja mayya? Idan kun haɗu ka gaya min domin babu abin da zai hana ni zuwa da wulaƙanta ta. Yadda gobe idan aka ce ta kuma kama kurwa yata ba za ta iya ba ko da za ta rasa rayuwarta gaba ki daya. Wace ce kuma hajja? I don't know her Haidar. Laima ne ja tsaki tare ɗauka hannun. Suka ba asibitin duk sanda ta yi masa magana yi masa banza. Yayin da Imran ya ba su haƙuri sannan ya bi bayan su. Hango Frida da ne ya daka mata tsawa sai ga ta a gabansa dan a duniya idan da wanda take jin tsoro da shakka bai wuce mahaifin Hanan ba tsugunta ta yi a gabansa jikinta yana kirma kanta ƙasa ta jajiyo mata wata irin tambaya ke wahanan da gani a inda kuka je har hakan ta faru illa bai hajje ce ta yi magana ta kamar za ta ɗigo daga inda aka dasa ta what hajje ce illa bai Frida ta kuma maimaita masa tana son ta bar aiki a gidan dan kungila ko kuma a saki mata wani banda na kula da Hanan amma abin ya ƙi yiwuwa saboda iyayenta sun hana kasancewa suna samun nagashewa don idan za ta koma can gida da sha tara da arziki take zuwa musu mota ya faɗa yana rungume da hannun yayin da babu ya je driver seat ya tada motar su kuma suka shiga baya ya rike dan kwaila sai ya shiga motar Imran shi da Freda wanda ta bi ta jike da gumi saboda tsafin tsoron lineman da take yi dan Allah me ke faruwa da Hanan an wace ce kuma Hajja da na Jahidar yana tambaya dan ƙwaila ya shafa sajensa tare da numfasawa yana kallon motar Sulaiman da ke gaban ya ce. kai Hajja ai wata budurwa ce da ke da laruran maita sannan ba ta kama kowa sai jama'a gidanku kuma ta fi kama dutan hannun. su ɗaya ta taɓa kama mama sai kuma wata a gidan bikin ƙawarsu mai ta kuma who told akwai mayu a duniya me suka ku mutane kun fiye share ne akan ƴan uwanku musulmai ni duk karatun da ni ban taɓa jin na mayu ba sai a bakin mutanen Najeriya kai dakta wallahi akwai su tab bari ka ga mu a nemo yarinyar da ta tsallake da za a ga dota ta yi miƙe lafiya lau wallahi sun imran bai yadda da wani mai ta ba sai dauki ɗauki magana a matsayin shirme sa kawai su koma gida ya ajiye su ya je samu wahanan maganin da zai sanya ta daina abubuwan da take yi sajiya kuwa mubarak na ganin an ɗauki lokaci ya fito daga wurin da suka buya hannun sarki da na suka bar da sauri suka shiga mota mubarak ya ja suka bar gurin sai yadda ba su yi ba kenan cikin sauri suka fada cikin gida mubarak ya sa ya kulle sannan ba bayan Hajiya da ta ruga da gudu tana kuka da ƙarfin tsiya amma ta rike Hajiyar da ke faman kuka kamar za ta mutu Mubarak ya shigo tare da ajiye mukullin motar yana rike da kansa. Mubarak lafiya kuwa? Umawi yi ke faruwa tsakanin Hajji da Zara a gidan dan kwangila ne? Abin nan akwai ɗaure kai wallahi. Ta zai a ce akan su kawai larurar da ake zargin Hajji da ita, akan su take faruwa. Ha? Sanar da ni Mubarak, wani abu ne kuma faruwa da ita haka? Umma wannan musifa ce dai ta tsakanin Hajji da gidan dan kwangila. Muna shiga su ma suna shigowa, kawai yarinyar nan ta faɗi. Inda Allah ya taimake mu ba wannan shirin uban nata bane. Wani gani suke tare, amma ko wanda ta samu i think za ta ce masa hajja ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ne ya zan yi wannan wace irin masifa ce ki guri hajja ba mu san da wannan kaddara za ta dina ba rayuwar ki ba sai dai kullum ba za mu gaji da nima miki mafita a gurin ubangiji ba Allah shi ya san abin da ke boye ya san komai ya fi mu sanin duk wannan al'amarin umma na daina fita wallahi na daina zuwa ko ina har ranar da Allah zai karbi rayuwata wannan wace irin masifa ce umma duk inda zan haɗu da waɗannan mutanen sai wannan abin ya faru wallahi umma ban taɓa jin wani sauyi a tattare da ni ba bari na tabbatar da kaina cewa ni din mai ce Allah ka iya min ni Khadija ta ba zan iya wa kaina ba haka ja ta dinga kuka sai umma suna kwantar mata da hankali ki ɗaya zuciyarta ta yi rauni ta san dole Frida za ta sanar da su cewa da ita suka haɗu jin daɗin ta ɗaya shine ba san gidansa na yanzu ba don ko arabi taɓa zuwa ba ta ki bashi adres ɗin tambayar da zuciya take yi shine waye wannan gai ɗin tabbas shine na cikin nafif ɗin da suka shiga amma ya aka ta ganshi da sa idan suna da alaƙa da shi shi ma zai tsane ta kenan babu mai amsa mata sannan ta so da bata sani ba ko ya gano sanadin da ni hanan ɗin ta faɗi shine zai zo ya wulaƙanta ta shi ma kamar yadda uban hanan ɗin ke yi mata a gidan su ɗan kwangila kuwa banda ta jara babu abin da layan man ke yi gabaki ɗaya ɗaga wa 'yan gidan hankali shi ku imran fita yi don samun magani ganin har lokacin hanan ba ta cikin hankalinta fita ya samu aka rika shi gidan sa na can tsallaken nan aka shaida musu cewa sun daɗe da tashi Gida ya koma ya dinga masifa yana cewa sai an nemo masa hajja tun suna ba shi hakuri har suka bar shi. Suka dale shi ya gaji ya koma sa yana kitsa irin abin da zai yi mata idan ya ganta. Maganin da Ibrahim ya samo mata shine ya saka ta dan jiralif ganin har cikin dare tana dan yin abubuwa. Ya sa Lauri mai aikin ta je wani gida aka samo mata maganin mayu da shi aka tarara mata sannan ta dan miƙe. Sai dai ba kamar yadda take da ba. Kwana uku tsakani Umma da Abu suka lallaba Hajja ta koma gurin aikin ta Tun sanda abin ya faru, Kullum Lyman sai ya je gate wajen Freedom Radio yana neman Hajji baya ganin ta. Gabda za ta tashi a aiki ya faka motarsa, haka kurmi yana son daɗewa a wurin. Buduwa ta tana dariya da alama a cikin ofis ne aka bata dariya. Bata yi tunanin akwai mutum a cikin motar ba, ta jingina bayanta a jiki, tana kokarin kiran yayin Mubarak. Hello ya MK, ga na fito, please kai sauri ka ƙara so ina jiran ka. Ga na Lilsis, Goslo ne sanya na dade. Kin san dai ina riga ki kafin ki fito. Dariya yi kawai tare da kashe wayar. A hankali ta ji an buɗe kofar kafin ta yi wani abu kawai ta ji an fesa mata wani abu ga mutarare babu wanda zai tunanin cewar ba da kanta ta shiga cikin motar ba saboda da hannu ɗaya jawo ta ciki kai tsaye wuce da ita gida ya riga ya sa su lizard head su shirya masa duk abin da ya ce musu don haka yana zuwa lokacin hajji ta farfaɗo, cikin tashin hankali ta kalli na motar gaban da ne ta je wani irin mugun tsinkewa layan ne ta gani a zaune yana zuƙa gara hankalinsa a kwance layya kin farfaɗo? yeah welcome to the world ta ji ya faɗa cikin sauri ta fara kokarin buɗe kofar za ta fita ta ji ta ki buɗewa dan Allah me nazare maka kake ta bibiyar rayuwa ta da cin mutunci ka rabu da ni tunda na bar muku unguwar gaba ki daya ka kyale ni na ji daɗin rayuwa kamar yadda kake ji kai ma share ta yi duk da cewa ta da yake ji tana dukan cikin kunnensa tare da sanya shi jin wani iri a cikin jikinsa fitowa tare da buɗe mata kofar da take ya janyo ta gaba ɗaya jikin wata bishiya ya tura ta ya shaƙe ta yayin da bambo ya kawo igiya hajji baki buɗe ta ga sun ɗaure ta kamar wata barauniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mene muku dan girman Allah kafin ta ji amsa kawai sai jin yara ta suna mata ihu suna jifanta da tumatir da Suleiman tsami da kankana duk wanda ya saka aka tsinko masa a gadin din gidansu suna gefe cikin fasa sai dariya suke yi mata shi ko gogon yana zaune kan kujera yana kada kafa idanunsa a limshe gudun sabon da muryar ta babu abin da suke jiyo masa ga mahaifinta a saman ƙirjinsa yana shakar turaren jiki kamar an ce ya bude ido kawai hange ta tana kuka Muhammad Arif da ya dara a gidan ya ga abin da yake faruwa yaje zai kwance ta layan ma da miki a fusace shi ma ya karasa wajen Ina wani irin hunci what the hell are you doing arif layan ma ne faɗa lokaci ɗaya ina ƙoƙarin bangaje shi daga wajen kallon banza arif ya masa tare da nuna masa hannu yana ci gaba da kwance igiyar ita kanta ce wani irin kallon tsana da iyayya take ban layan man da shi sai ya tsaya kawai yana kallon su har ya karasa kwancewa da sauri ta karasa gaban layan man din fuskar ta shabe shabe da hawaye zuciya tana zafi ga wani bakin ciki da yake shiga cikin ranta tana cewa ban taba ganin mara imani da mutunci irin ka ba tsawon lokaci na ɗauka ina yin haƙuri da share duk wani iskilancin ka a gare ni i have had enough let me make it clear to you wallahi wallahi sai kai regretin abubuwan da kai min sannan daga yau na ɗora ɗamar ƙwato yanci na da kaina ina daidai da kai yanzu da duk wani iskancin ka mai ta ce kuma nayi nayi din sai in ga uban da zai hana ni lashe ka kai kanka idan nayi niyya to kawai ba zan iya lasan mashayi ba sai dai yarsa da kuma kuka ne ya ci karfinta yi hanci ido gaba ɗaya layinmu ne ya zuba mata yana kallon bai taɓa tunanin nan duniya akwai mutumin da zai iya tsayawa har haka ya faɗa masa wa'innan banzayen maganganun haka ba sai ji kansa ya ɗauki zafi gaba ɗaya sai ji ba shi da wani courage inda zai maida mata da martani gaba ɗaya ma sai ji ta yi masa wani irin mugun ne. kallon da take masa da idanuwa ta wanda suka rine don kuka kallo ne na tsantsatsana da ƙiyayya kallo ne mai nuni da cewa zan iya kashe ka haidar kuma ba na son ganin ka gefe ɗaya alfi girgiza mata kai alamun ta yi shiru sannan ya ɗauko mata handbag ɗinta da takalmanta da suke nasu wajen mu je ne dropping ɗinki a gida ya faɗa bayan ya tattaro abin da zai ce mata a zahirin gaskiya yana jin kamar mahaifi ta jin bacin da ɗan akuyan can layin ma ne ya mata shigowar sa kenan shi ma ya zo ɗaukar wasu muhimman takardunsa kawai ga wannan bakin jikin na gode muhammad amma ba sai ka kai ni ba ta faɗa tana ratsawa ta su ta wuce imran da ke tsaye tun zuwan arif kansa ya ɗaure duk abubuwan da ya faru ya faru ne a gaban idanunsa fice wife ɗinsa ce yau a gidansu sannan kuma ga haidar da arif wanda kama akwai wata ƙwallon liya tsakaninsu da ganin kallon da suke wa juna har ta kai ƙarshen layin babu wanda ya yi yunƙurin binta a baya kowa da abin da ya tsaya masa a rai musamman imran da yake da tarin tambayoyi a zaɓaɓɓa arfe juya kan layin man cikin kallon tsana ya shiga masifa ka so mu fita daga cikin sahun masu hankali tunda da damatin can kallon mai karancin tunani nake yi maka amma ban san hauka da jahilcin naka sun kai haka ba to wallahi ga na dawo ban ga Ubin da zai shiga tsakani na da ba, wannan ka dakata yaro ba na son iskanci da rinin wayo har ka iska kiran da mara hankali akan ra'ayina eh an kira ka da mara hankali ko kana da shi ne aliyu wannan abin da kai mata mutane masu hankali za su yi wani irin daushi layuma ya kai masa cikin tsakiyar kirjinsa a sababin imran ya karaso wajen a kwani riƙe hannunsa wanda yake shirin kai duka da girma ku bai kamata a ce kuna irin wannan abin ba ko ma menene sai ku shiga cikin gida ku yi sautin ba a bayyana jama'a ba hannun hannunsa ya mai da kallon sa wajen saban bai da suka yi cirko cirko ya balla masa harara yana furtawa da ƙarfi munafukai kawai juyawa arif ya bada motarsa ya bada wuta kamar zai tashi sama ya bar wajen shi mai imran din sai ya shiga mota ya bi hanyar da arif din yayi fitila ringa masa kafin ya samu ya tsaya gefen titi suka gangara sannan imran ya fito yana mota arif kultan bro karka biyo haidar mai daga irinsa imran ya faɗa bayan ya yi kansa masauki a kujerar mai zaman banza jan numfashi kawai arif ya ba tare da ya ce komai ba ko zan iya sanin me yake faruwa ya faɗa cikin san ƙarin bayani sai da arif ya ɗauki lokaci kafin ya fara warware masa ainihin labarin hajja da mai tadda ahalin gidan Marwan ɗan kwangila ke zargin ta da shi. Abu ɗaya ya ɓoye masa shine love story ɗinsa da Hajja. Kallonsa kawai Imran ke yi har ya kai ƙarshe. Manganinsa da idanunsa sun nuna cewa akwai soyayya hajji tsantsa a tare da shi sai shi ma ya samu kansa da yi masa dum wannan shi ake kira ga ƙoshi ga kwanan yunwa farkon da ya fara ganin hajja ya ji bala'in soyayya ta taka sa. yanzu da ya ji labarin ta wajen arif sai ji santa ya ƙara ninkuwa a cikin ransa shiru ne ya kuma biyo baya kowa da abin da yake sakawa a cikin ransa alhamdulillah to yanzu kar gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha ɗaya ku ci kasancewa ta tsakar gida ku tula da ra'ayin ra'ayinku tambaya cin yara korafi ko ba haka zalika ku ci time sharing a din ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida Assalamu alaikum tare da ni Maman Sita to ga maganin fibroid sanyi kowane iri ne yar uwa da irin sanyin da yake damun ki fitar farar ruwa ciwon mara yayin al'ada komai da komai kai warin gaba da dai sauransu wannan yana maganin shi sannan haƙaban mahaifa fibroid ba wannan yana maganin wanda ake kiran shi da aliyaf da arabi yana maganin shi sosai